ya je babban ɗakin shan magani na ƙauyen ya tattauna da nurse da kullum za ta zo har gida ta dinga yi wa inna allura cikin sati guda kafafun inna sun yi kyau har tana iya zagayawa bayan gida ranar wata alhamis da daddare suna kwance ta ce mairo ta ce na'am inna ni ko ba don wani abu ba da na ce Junaidu ya aure ki gaban mairo ya faɗi dam ta daɗe ba ta sassaita tunaninta ba cikin dabarbar cewa ta ce na ke ko me yasa kika yi wannan tunanin Uncle Junaidu yayana ne yadda na ɗauki yaya Habibu haka na ɗauki Uncle babu wani tunani na daban ko yaya game da shi a zuciyata Allah ne ya haɗa zumunci mai ƙarfi a zuciyoyinmu babu wani abu makamancin wannan sai mutunta juna in na ta yi murmushi ta ce wannan zuciyar mai race kike gaya mani ba ta Junaidu ba kin taba ganin inda namiji zai yi ta wahala da mace da iyayenta babu gaira babu dalili idan kin ga kare na sunsunar takalmi wallahi dauka zai yi har yanzu ki yarinya ce da sauranki in gaya miki gaskiya na hango miki abin da ke baki hango ba cikin kwaye ido idan Zinaidu. na hango miki abubuwa da dama waɗanda a shekarunki ba za ki iya hango su ba babu komai cikin ƙwayar idanunsa sai son ki da ƙaunarki ke ma sai dai ki ƙaryata zuciyarki da ganga amma kina son Zinaidu. adadin soyayyarka da mutum yana da nasaba da yawan ambatansa. to gaya min tun haɗuwarki da shi wace rana ce baki ambace shi ba ni ba wani abin na ce ba kawai ina gano ina gano miki dacewar hakan ina gano miki mutumin da zai rike ki da ƙauna ta gaskiya har zuwa ƙarshen rayuwarki wanda kuma shine wannan Junaidin duk rantsi duk wahala da tsanani kada ki bari a raba ku zan iya rantsuwa in faɗa miki Junaidi sanki ki yake yi idan kuma baki yarda ba ki jira lokaci ya faɗa miki cikin gundura da zancen ta ce na ji inna amma dan Allah dan annabi ki rufa min asiri kada ki ce wai ya aure ni ai ki zubar min da aji sai ka ce wata wadda kike neman yadda zaki yi da ita ni kam a gare ni har gobe uncle yayana ne in na taya murmushi tace neman yarda zan aikinta rayuwarki nake yi um, mana gashi kuma ina hango inda za a ta min ke tace kamar ta tace kamar ta yi kuka ni da dan Allah in nake bari ta ce na bari amma wata rana idan kina shayar da jaririn Junaidu ki tuna na gaya miki Junaidu na son ki tun baki mallaki hankalin kanki ba ta yi nare nare da fuska ta ce yanzu dan Allah inna ba za ki bar zancen nan ba ta ce na bari ashe ƙarshen hirar ta su kenan inna huri ta tako da asbahi cikin dafa bango domin yin alwala ta zo gitta ta gefen da su take santsin ta kwalbalin gindin rijiyar ya kwashe ta da kafafunta babu karfi ta zame ta baya sai ji kake tsindim ta faɗa rijiyar ita da butar da ke hannunta. Mera da bata yi barci ba tun daren jiya tana tunanin zancen inna akan Uncle Junaidu. Ta kasa yakita al'amarin a zuciyarta haka kawai ta samu kanta da fatan ina ma a ce zancen inna ya tabbata gaskiya. Uncle Junaidu ya sota ita kuwa da wace irin sa'a za ta yi a rayuwarta. A farkon shekarun karatunta ba ta tantance wane ne Junaidu ba sai da girma da hankali suka fara game mata jiki Uncle Junaidu na ɗaya daga cikin irin mazan da suka yi karanci a wannan zamanin ta fannin sura halayya da kyawawan ɗabi'u ta kasance ma abociyar karance karance littattafan Nobels na turanci littattafan Shakespeare Hall Soyinka Zainab Alkali Abubakar Gimba Ama'ata Aidu da mabiyansu babu wanda ba ta karanta ba a duk lokacin da take karatun takan rasa dalilin da yasa take danganta al'amarin jaruman littafin da onkul din nata da ita kanta bata san dalilin da yasa a duk lokacin da aka ambaci managarcin mutum mai kyawun sura take cewa cikin ranta kamar onkul junaidu I e, Junaidu kyakkyawa ne ma'abocin kwarjini zafi da kamala wanda kwata-kwata bai dace da matsayin da yake kai ba wato malamin makaranta sai dai da yake An ce ra'ayi riga ne, mutum ne da ya san menene dirisin, wanda kuma kowane irin kaya ke karɓarsa, su dace da zubin halittarsa, kai ka ce don shi kaɗai aka ƙirƙire su. Jinadi idan ya shigo waje, dole ka san ya shigo saboda kwarjininsa da cikar zati. Yana da fara'a yana da zuciya, abu kaɗan sai ya ɓata mishi haka abu kaɗan zaka zaka iya wanke laifinka nan take daga zuciyar shi. Bata san me yasa ba, komi onkul yayi burge ta yake ko da kuwa ce fada ne yake mata ta sha tambayar kanta anya za a samu mutum mai kirkin Junaidu ta taba ce da Nabila matar duk onkul ya aura ta taba Nabila ta ce dalili sai ta ɗauko mata littafin da ke ɓoye a bayanta gender studies wani bangare ne na sociology mai bambance jinsin maza da mata shafin da aka fasalta halittar maza masu gamsar da ɗiya mace a shimfiɗa kuma irin mazan da matansu ba sa iya rabuwa da su ko wulaƙancin da za su yi masu tana jan layi bayan layi tana fasara wa Nabila ta ƙare tana murmushi ta ce exactly uncle ko Nabila ta ta kama baki cikin mamaki ita karance karancen Maryam ya fara bata tsoro yadda ta nakalci harshen turanci ko goyon Birtaniya dole ya sara mata ce ke dai wallahi shekin karance karancen ki sai ya lalata ki yanzu ina ke ina littafin yan jami'a tukunna ma na kika samo shi ta dariya cikin nishadi ta ce a wurin onkul na ɗauke ranar nan da ya aike ni in kai mishi littattafai staffin da gashi cikin lokarsa shi ma bai sani ba na ɗauke nabila ta ce to wallahi ki bar karanta sociology za ki haukace maryam ta ce da ankul bai haukace ba ya gaya min digirinsa ya yi shi ne kan sociology with with face killers hono ni ma insha Allahu abinda zan karanta kenan Nabila ta ce sai ki yi ta ki bada azama me ake da abin da zai juya mutum tunaninsa zuwa na Yahudu da Nasara tace i idan kin amince da abin da suka faɗa ba ni da ina so tun da uncle shi ya karanta Nabila ta a baki tace ce kya karanci gulmar ki dai kina son me abin kina cewa abin kike so ta buɗe baki cikin mamakin Nabila ta suri bokiki ta yi waje tana yi mata dariya tana cewa ku gama makumbiya kumbiyar taku a yi kan mu zo galadanci mu kawo amarya ta bi ta da duka ita kuwa ta falla da gudu to sai gashi yau in na ta faɗi wani abu kwatankwacin na Nabila ta yi ajiyar zuciya ta ce a ranta shin ko dai Nabila da ina gaskiya suka faɗa ne I fell in love with Uncle Junaidu neman tabbacin hakan abu ne mai matukar wahala a kwalkwalarta ta miƙe ta fito ganin shiru-shiru inna bata dawo ba daga fita alwala har gari ya waye gabanta ya soma bugawa da sauri ta da sauri da sauri cikin matsananciyar faduwar gaba ta duba gabas da yamma kudu da arewa babu inna babu alamarta ta matsa kofar bayan ta kasa kusa kunne babu motsin inna cikin karfan hali da matsanancin firgici ta ce inna kina ciki ne shiru babu amsa ta ce inna ki mun gyaran murya idan ba za ki magana ba nan ma shiru sai amsa kuwar raunanniyar muryarta da ginin ƙasa ya ɗauka ya dawo mata da abinta cikin kunnuwanta a lokacin ne ta ankara da zanin da ke ɗaure a jikin ina wanda karfin guga ya makare ya yage ba ta son gasgata abin da kwakwalwarta ke son ankarar da ita ta matsa garijiyar ta leƙa jikinta babu inda baya kirma kafafuwan ina ta gani a sama maganar motsi ko babu shi a tare da su sai ta yi waje da gudu tana ihu tana kururuwa a kawo mata agaji kanta ko kallabi babu ta babu takalmi hawaye shaɓe-shaɓe a idanunta abinki da jama'ar ƙauye ma'abota haɗin kai da taimakon junansu nan da nan gidan ya cika makil da ɗan adam maƙotansu da abokan arziki kowa na ta Allahu akbar hura Allah sarki nan da nan wasu samari majiya ƙarfi suka haɗa doguwar igiya suka cilla biyu suka kama hancin suka rike ɗaya ya ɗauko hura suka fiddo su Mera ta ɗaga ido ta ga wai yau ta ce wannan babu numfashi ta tafi har abada ta barta innan da ta rage mata a duk faɗin duniya ita ma ta tafi sai ta faɗi wuni guda cir ta san inda kanta yake ba farkawa ta yi ta samu kanta a gidan makociyarsu karimi a lokacin har an yi wa inda sallama an kai ta makwancinta mai rata ja jiki ta takure guri guda sai a lokacin kuka ya zo mata ta yi ta kuka kamar ranta zai fita karima na ba ta haƙuri tana lashinta ta ce wannan ba shi ne ƙarshen rayuwarki ba mero ‘ya'ya nawa ne iyayensu suka mutu tun a wurin haihuwarsu kuma sun rayu ki gode wa Allah da ya nufe ki da tashi tare da su kika san daɗin su ni kin gane na ban taɓa sanin uwata da ubana ba ciki na da wata biyar babana ya rasu lokacin ta, uwata ta rasu amma ga nan da nawa 'ya'yan goma sha uku ina yi miki ta'aziya. Allah ya ji kan hure mutum ya kirki mai alkhairi ba bata fasa kukanta ba, addu'a take Allah ya ɗauki iranta, ita ma ta huta. Maraici na uwa da uba ba karamin abu bane ne, tunaninta shine ina za ta kuma samu mai ƙaunarta a duniya kamar iyayenta? Ina za ta je, da wa za ta zauna, menene amfanin sauran rayuwarta? Ba ta da kowa, ba ta da komi, sai Allah domin ta fidda lissafin Habibu a zuciyarta, ta samu kanta cikin kullatar, yayi Habibu kullata mai tsanani, bata ga ranar da haihuwarta, haihuwarsa ta wa iyayensa ba. Karime ta shigo da dambun masara a kwano da ruwa a kofi, ta sa ta gaba lalle sai ta ci. Ta ɗauki loma, ta kai bakinta tamkar mai taunar maɗaci, haka take taunar abincin. Ta tsame hannunta tana sharce wasu nukulallen hawaye da suka zubo mata. A lokacin ta tuna babban kuskurenta a rayuwa ba ta yi wa inna addu'a ba. Ta miƙe ta je ta ɗauro alwala ta zo waje mai tsafta a ɗakin Karime ta shimfiɗa sallaya ta surce jikinta. ta tayar da sallah tana sallah hawayenta ba su bar ambaliya ba da ta idar ta buɗe alƙur'ani mai tsarki ta shiga karantawa inna suratul yasin da suratul rahama ta rufe da du'a'ul mutawwafa tana addu'ar ubangiji ya yi mata masauki da aljanna ranar kwana uku da rasuwar inna inna hure ta tattaro duk ajiyar ta kuɗin mota kawai ta bar wa kanta ta ba wa karime aka yi wa inna sadakar gumba waina da kosai mijin karime da daga gurin gawa suka zo suka same ta har ɗakin karime suka fara da yi mata da ta'aziyya sannan dagaci ya ce sun zo ne su kai ta gidan ƙanin mahaifinta su zamka ta a hannunsa wannan ita ce amanar da za su sauke hankalin mera ya tashi zancen inna ya dawo mata sabotar a kwanyanta watakila abin da nake gudu ne dole sai ya faru zama mera da iyalan abbas ta sun koyar da kai tana kuka ta ki ba su amsa malam tanimu ya ce hakuri zaki mero mutuwa riga ce akan kowa tafiyar ki birni ya zama dole domin baki da wanda ya fi shi sannan abbas mutum ne mai muzuminci ki dubi yadda ya rayu yana kyautatawa mahaifinki ina da yakinin zai rike ki da amana tamkar mahaifinki har zuwa sanda zai miki aure sai da ta miƙe cikin ƙarfin zuciya ta yafa mayafinta ta sa takalminta kariba ta raka ta gidansu tana haɗa kayanta tana kuka ta tattara zannuwa inna da kayayyakin ta sa a wata katuwar tsohuwar akwatin karfe ta rufe ta tura karkashin gadon bonanta ta tattara dan kudaden innar irin wanda Junaidu ke bata ne a duk zuwan da za ta yi kudin motar inna kudin motar da ta ware wa kanta duka ta zuba a cikin jakarta ta makaranta suka fito Karime da ta datse ɗakin da kwado tana tafe tana waiwayen ɗakunan su da madafinsu da take jin tana ji tana yi masu kallon ƙarshe ne wasu hawayen suka zubo tana bayan motar dagaci wata mitsubishi mai hayaniyar tsiya in banda karar injina da salanta ba abinda ta kake ji shi da malam tanimu suna gaba ta kama jikinta tsantsan saboda gwaruwar da kan take yi da jikin motar saboda rashin kyawun birjin gurin gawa shi da malam Tanimu suna ta hirar su ba abin da ya dame su ita kuwa sake-sake da take yi cikin ranta na abin da za ta je ta tara a gidan baffanta da 'ya'yansa marasa adadi da rashin tarbiyya take yi sai da suka hau titin gidan zu sosai sannan motar ta daidaita tafi-tafi har suka iso gidan sarki suka bulla ya kasai ta nan ƙugin ƙarshe da kwarɓaɓɓiyar motar ta yi a ƙofar gidan alhaji abbas mai gora ne gida ne ginin siminti mai dakali hagu da dama da manyan zaure irin ginin masu kuɗin da yara ƙanana da samari suna ta shige da fice gidan Gabata ne ya soma dukan uku uku saboda haka ta yi hanzarin jan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har ta samu bugun zuciyarta ya yi daidai suka ce ta shiga cikin gidan ta turo musu alhajin suka fito kan dakalin gidan suka zauna cikin sanyin jiki mai ru ta fito tana tafi tamkar macijiya sululululu abin tausayi ta yi sallama a tsakar gidan uwar gidan hajiya habiba ta amsa wadda ke tukin tuwon dare a bakin murhu ta karasa inda take ta tsugunna tana gaishe ta cikin nutsuwa ta amsa da alama bata gane ta ba ta ce yan mata daga ina ban gane fuskar ba ta dukar da kai ta ce gurin gawa habiba ta kalle ta sosai na yan dakikai nan da nan fara'a da ke fuskar ta ta ɓace ta juya ta ci gaba da tukin tuwonta cikin halin ko kula ta ce ayo ce min zaki mai ran hure shalelan hure sai yau ta san mu mutane ne da ta turo ke gaishe mu ce dake har jinya kuka yi anan ta tsayin watanni ba ku san hanyar mu ba sai dai kullum mu tuka mu baku in ce ko yanzu ma bata san kin zo ba kada mu murmuran mata ke Maimuna ta share hawayen idanunta ta ce tare muke da baki suna zauri sun ce suna son ganin Alhaji ne sai da ta mula ta ce baya na yana kasuwa amma yana gab da dawowa ta taso sumul-sumul ta fito ɗakin dakalin gidan ta faɗa wa su malam Tanimu saƙon hajjiyar. Ta ci gaba da tsayuwa a zauren bata koma cikin gidan ba. Malam Tanimu ya ce buɗe motar ki kwaso kayan ki mana ki shiga da su. Jikinta ya yi sanyi lakwas ko numfashi da ƙyar take shaƙa. Ta ce a'a mu dai jira baffa daga Dagaci ci nazarinta yana tauna goron sai ya ce mai ro ki saki jikinki nan fa gidanku ne gidan ubanki ne. a ranta ta ce kayya uba guda ɗaya ne na tabbata na rasa nawa suna nan zaune ita kuma tana tsaye daga cikin zauren kusan rabin awa ladidi diyar alhaji abbas wadda take kusan shekarar ta tsararta ta dawo daga unguwa riƙe da hannun ƙanwarta rahama ta ci kwalliya kamar me tana yafe da wani gale mai kama da abin tatar koko ta daga ido tana kallon mai kana ta ce ta taɓa baki ta ce a ah, yawa ce rana ta murmushi ta ce ladidi kenan kuna lafiya ta sake a bakin ga alama al'adar ta ne yin hakan a duk sanda za ta yi magana wanda kwata-kwata baya mata kyau nan ko ɗaya ba ta da kyawun fuska ta ce gidan namu ne bai ishe ki shiga ba da za ki tsaya a zaure ko kuwa wani sabon salin gulmar ne hura ta koya maki ta ce idan kin zo ki yi mana dan baba ya ce mun wulakanta ki ta buɗe baki tana kallon ta kawai cikin mamaki bata ce komai ba ta yi ciki sai ta danne zuciyarta ta bi ta a baya suna shiga habiba ta ce ana ɗauka tafiya ta yi babu sallama saboda uban nata baya nan ta sake kyaɓa baki ta ce can soro na ganta a tsaye salanta ja mana magana wajen baba amarya an tazara ta yana labulanta jin cece su, ta ce wa nake gani kamar yar gidan hure habiba ta ce ke ma dai kya faɗa ai ni na ɗauka batan kai ta yi Hajara ta saki labulanta tana cewa Allah sarki alhajin yana kan hanya don na san dai ba wajen mu kika zo ba. Mai daidai na tsaye tamkar mutum mutumi tana mamaki rashin mutunci irin na matan Alhaji Abbas. Babban mamakin ta daga Habiba har Hajara babu wanda ta ce ta shigo ɗaki. Haka Ladidi ta shige ɗakin su na 'yan mata bata ƙara bi ta kan Mera ba. Ta ci gaba da tsayuwa sororo. wannan yaro ya shiga wannan ya fita duk ba su santa ba wannan ita ce rayuwar da innarta take guje mata kenan ta matan birni marasa kara da rayuwar kowa ya ta kansa ko kuwa abin nan da bahaushe ke cewa kowa ta su tafi shi sai ta jiyo murya alhaji yana gaisawa da su daga ci ta yi ajiyar zuciya sun daɗe suna magana tana jiyo tashin sautin alhajin abbas yana ta kiran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita ma sai hawayen ya zubo mata can an jima ya shigo ɗauke da jakar kayanta da kansa na ya ganta tsaye a tsakar gida tana share hawaye ya ce sannu kin ji yaro? sannu Allah ya ji kanberi da huri Allah ya ba mu dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen yaya za ki tsaya a tsakar gida kamar ba gidanku ba shige mu je wajen habiba ta bi shi a baya ya shiga ɗakin yana cewa habiba yar taki yar taki kin barta a tsakar gida ko ba ki gane ta bane daga can kunya ɗaki ta amsa a'a yar hura dai don sanda na ce da uwarta ta bani ita na haɗa da nawa na rike cewa ta yi ba ita ba sai yanzu da ta zama budurwa gab gidan miji za ta zo min wato na tattara jeren ɗaki na na yi mata kayan aure ya murmushi ya ce ina abin yake wannan jeren naki da ko ɗari biyu ba zan iya sayan shi ba sai ka ce yau kika fara aurar da 'ya'ya cewa nake 'ya'yan yayyanki duk ke kika aurar da su ba tare da kin taɓa kayan jeren naki ba ta fito tana ɗaura kallabinta ta ce can dai a kai gaba daɗin ma da na ce daɗi ma da na ce a bani rashin godiyar Allah ne yanzu kuwa ni ma sun yi min yawa neman kai nake da su ya nuna wa Mero kujera ce ta zauna amma ita sai ta zame ta zauna akan leda tana gyaran gyara da baban ya kwala wa Hajara kira ta shigo tana tambayar lafiya bashi na ci ban biya bane ya ce duk ku zauna sannan ya mai da walwalar da ke fuskar sa ya ce Hajara Habiba kowace ta amsa da na'am ya nuna Mero wadda kanta ke sunkuye ya ce wannan wace ce suka ce mero ya ce to madalla tunda kun santa wane ne ubanta suka ce bedi ya ce bedi wane ne a gare ni suka ce yayanka ne ya ce a yau babu bedi wadda kuke gaba da ita ita ma babu ita a duniyar wato hure saboda haka duk duniyar nan mai ba ta da inda za ta je sai gidana tunda ba aure aka yi mata ba saboda haka ga amana nan a hannunku ku riƙe ta yadda za ku riƙe 'ya'yanku har zuwa sanda Allah zai kawo mata mijin aure wannan yarinya marainiya ce don haka wadda duk ta zalunce ta cikin ku Allah ba zai bar ta ba idan ta yi ba daidai ba ku kwaba mata ku sa ido akan tarbiyyarta kamar yadda za ku yi wa ƴaƴanku cikin ƴaƴan cikin ku ke kuma mai waɗannan iyayenki ne baki da wanda ya fi su don haka ki yi musu biyayyar da za ki yi wa iyayenki ki kai kayanki ɗakin ladidi ku zauna tare Allah ya ji kan beri da hure cikin zuciyarta take cewa amin hawaye suka kawo mata zariya habiba ta ce dakata alhaji amma nan maraya ka ce ka bani ko idan na ci Allah ya ci tawa to ban karba ba balle a ce na ci amana sai dai zama na kin zo na zo kowa zaman kansa yake ita zaman uba ni zaman miji hajara ma ta ce a to gaskiyar ki yaya ni ma abin da zan ce kenan saboda rukon maraya wuya gare shi da idan ba wanda ka haifa ba ko su za ka riƙa yi kullum ba za ka fita ba to masu sauraro a nan za mu dakata ni ma mu yi ba nake ta muni lafiya